اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم assalamu alaikum yawa musulmi na jin yau muna sha shi daga watan ramadan Ijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da eh, sha bakwai ga watan hudu meladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu eh, احنا دي ممكن احنا دي النقطة تشا حرق لا تشارقوا تشا ترقوا لا انت كان تشارين كنا نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف حفظه الله أؤمن بأن لله يدين تليق بذاته وجلاله بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا أقول يده كيدي kama ta ƙulul mubtadi'a cewa na yadda Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu waɗanda suka dace da girmansa da zatinsa ba bance hannunsa kaman hannuna ba ba kuma hannunsa kaman hannunka ba hannu ne ya dace da girmansa kamar yadda yan bidiya wadda ake ce musu mujassima suke kamanta Allah da wani ba alhali ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir سي الدليل على ذلك من الكتاب الدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى إيه، نعم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نعم يوا الله يتي وإبليس شيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لي hana ka yi sujjada ma wadda na halicce shi da hannuna annabi بيدي inda dangana hannu zuwa ga Allah bai da kyau da Allah bai dangana ma kansa hannu ba ya fi musanin kansa kuma ya fi musanin abin da yake so da abin da baya so an fahimci wannan ci gaba wa qawluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim suratul fath yawa lokacin da sahabbai suka yi mubaya'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana kan hannunsu nan ya tabbatar da Allah yana da hannu hmm. ci gaba wa qawluhu ta'ala hmm. wa qalat al-yahud yadu Allah maghlula نعم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا نعم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سورة نعم. المائدة Allah ce Yahudawa sun ce hannun Allah a dangafe ke wai baya kyauta suna nan ce Allah marowaci ne Allah ce a hannun Allah a sake suke yana ciyarwa yana azurtawa Allah ya tsine musu albarka da abin da suka faɗa wa lu'inu bima qalu a sakamakon Allah ya tsine musu to kun ga mutanen da aka tsine musu yau da lalacewan waɗansu musulmi da su ne wai suke mitin suke da menene suke dawa suke tattaunawa ana yawo da su abun bakin cikewa da waɗanda ake kiran kansu ahlus sunna amma alhamdulillah raddan da muka ran juma'a nan ya zama hayaki da na kogo na ji wani shi ma fito a gari ne yana wani bundun bundun zai kare kansa ne tun da baka yi magana ba ne yi tun da aika makara ne tun da baka yi magana ba sai yanzu da aka gano ku kun cutar da al'umma kun munafurce ta kun ki gaya mata gaskiya an ta ɗiban mutane yanzu aka ga kana da gaga mutane sun gane ko za ka bar eh, wanke kanka ko ai ba za kuma mu mun sani in mun sani shi amanan mutane wallahi na gaya mu kun ga wannan kungiyar interfaith din nan waɗanda suke cikin ta wallahi ba kaɗan ba ne wallahi ba kaɗan ba ne sarakuna 'yan siyasa malamai kai kusan duk wani dan boko wadda yake dangana kansa zuwa ga addini bai san addini ba dan kungiyar ta ne shi iya imaninsa ba za a samu ci gaba ba za a samu zaman lafiya ba sai an haɗa kai da kashirai ko ba ka bane akwai wani tsohon sarki da aka kore shi malam jafar Allah ji kansa ya yi ishara gare shi ko gane bane ce irin waɗannan wanda ake ce musu analyst ne ko ba analyst ba eh, akwai wata kalma da amfani da ita ba orientalist ba ba orientalist ba eh Eh, elite ba a masu ba akwai kalman da ya amfani da shi jafa akwai kalmar kalman da ya amfani da ita akwai kalmar da ya amfani da ita wadda su ne wai suke tsoma baki a cikin komai eh me yake musu ba activist ba ba a ba shi ba akwai kalman tana nan analyst ne fa ina nan analyst eh analyst ne me ba shari'a kan lamarin su ne analyst ne daga analysis su ne ce irin waɗannan za ka ga ba sa sukan kafirai duk wani abin da ya faruwa musulmi suke ɗorawa, saboda ba sa son su bata ma kafirai rai har ya dinga sako hotunansa da kafiran duniya maza da mata ko gane bane ga rawani toto amma kuma gashi da lekonan gashi a jikinsa interfaith kenan su ne akwai su a sarakuna akwai su a malamai akwai su 'yan siyasa haka suke cin amanin addini allahi duk wani laifi sun su dora ma 'yan uwansu musulmi ya fi musu sauƙi sun fi jin daɗi suna kare waɗancan taƙidan cewa karkai wani abin da za ka ɓata ma wancan rai gara ka ɓata ma 'yan uwanka ko ba ka bane wannan za ka suka nan ma'anan addini ka cika mara addini allahi Allah sauwaka Allah ka tsare Allah ka tsare Allah ka tsare wallo yinu bima qalu Allah ce an tsine musu albarka an tsine Yahuda albarka saboda zagin Allah da suka yi ai zagin Allah suka yi bal ya dahu mabsuta ta ne Allah ce hannan Allah sake tabbata ce yana da hannu hannunsa kuma a sake suke bal ya dahu yanfiqu kayfa yasha yana ciyarwa yana ba da arziki yana ba yadda ya ga dama shi Allah so gaskiyar magana hada kai da irin waɗannan mutane lalacewa aƙida ce shine saruriya yan saruri kenan Eh, da waɗancan suna kiransa 'yan sururiya muna jin muna kaman ba haka bane yanzu ya fara tabbata da eh, gaba 'yan sururi ba su da kida fa su ba su da kida ko ya bayyana maka yau da kalan halin suna gobe da bayyana maka da wani kalan eh, su sun zama kalole ka san kalole? <laughs> two face a ah, ka ce double face ne double face hawainiya in ta zo nan sai ta takin wannan shef ɗin in ta zo wajen fari sai shef ɗin ta koma fari in ta je wajen baki shef ɗin ta ka take eh, na, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i hmm. so suna son su yi satisfy ɗin kowa su gamsar da kowa a sakamakon sai suka rabu da Allah kuma dan su rabu da Allah dan duk mai son ya gamsar da Allah ba za ka kira gamsar da kowa ba ba zai taɓa yi ba it's impossible ba zai taɓa yi ba Allah ya sauwaka shi gaba malam wa min as min as-sunnati an abi Musa radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi ni akwai akwai wani darasi da na shirya na musamman akan wannan matsala din matsalar ta kunshi abubuwa uku ne ban sani ba za mu gabatar da shi a daidai lokacin tafsiri ne ko kuma a'a a gabatar da shi a gefe kawai watsawa mutane ko hudu ba za a ya kai a yadda abin yake a kan magana intanet ɗin ne akwai tambayoyi da na ware wadda nake so dan musu dukkan yan intanet ina neman amsa daga gare su da kuma nasiha zuwa gare su umuman an gane da kuma waɗansu ayoyi da suka suke runguma su ne suke maimaitawa saboda akwai ɗan makama a ciki kasan shi yattabi'una ma tashabaha minhu ne eh, ko ba ga ne eh, lazina fi qulubihim zaygun kenan to shine a lokacin da ake sawa a tv saboda da su amfana sai su amfana mm. eh to da ni da na so da mu yi shi mu dora a dora kan social media amma ban sani an kun ce a yi hudu bansa ko a yi abin nan ɗinsa da dangane dai ka sani ma lalle wannan matsala dole a tattauna ta wayar mutane kai dan wallahi cin amana ne a bar mutane a su halaka a canja musu addini a canja musu imaninsu har su kai ga karyata Allah su kai ga karyata manzon Allah ko cin gyaran Allah ko cin gyaran manzon Allah Allah dan wala duk wanda ya dauki kungiyar intafir sai ya ci gyaran Allah sai ya ga laifin Allah ma sai ya dauki Allah ma yayi tsanani Allah ko dolanka wasu ayoyin ko ka saka karanta su ba dole ka tsallaka su ko kuma ka musu kwaskwari ma wajen interpretation din su لا ka الله كبر من إيمانهم من السنة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار جيد ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم kamar da aka ji wannan hadisi an karo daga abu musa ashari allah ya kara masa yarda ya ce manzan allah ya ce allah ya kan shimfiɗa hannunsa eh da daddare don wanda ya laifi da rana ya samu ya tuba wato idan ka yi laifi da rana to Allah zai shimfiɗa hannunsa da daddare ya ka gab ya ka tauri idan ka tuba ya karɓi tubanka an gane wannan hmm. haka ne yakan shimfiɗa hannunsa da rana don wadda ya laifi da daddare misali ba ka yi laifi da daddare yau ba to gobe in haɗa rana ta fito Allah zai shimfiɗa hannunsa don ya karbi tubanka in ka tuba Ka ga rahama ta Allah da jin kai da tausayi gare shi ya fi kan ba da time da lokaci na tuba sai mutum bai tuba ba da to shi kenan sai wannan ga cigaba yana na littafin na aiki to nan ya fito ya dahu shine point din mu Allah yana cin da ne hannunsa ya nuna Allah yana da mai kenan hannu ruwan dan bidaya zai ce Allah bai da hannu yanzu a kai bacacce ne Allah ya tabbatar ma kansa da hannu manzonsa ma ya tabbatar to me yana ka to kai kuma kirinki ko Allah ka ci gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب نعم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب نعم فإن الله يتقلبها بيمينه يتقبلها بيمينه نعم ثم يربيها لصاحبه أه. كما يربي أحدكم فلوه إيه، نعم. حتى تكون مثل الجبل نعم رواه نعم رواه ورقاء نعم عن ابي عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار بلاك بل مفسر wannan ba na'am wannan hadisi an galo daga Abu Hurairah Allah kara masa yarda manala yace man tasaddaqa bi ajli tamratin min kasudin tayyib wanda ya sadaka daidai da dibino kwaya daya amma na halal min kasudin tayyib wanda ya sami ta hanyar halal ba sata ba ba ciwa-ciwa ba ba nayin ba ba sama da faɗi ba ne in kasalin tsayi ke kisa kyakkyawan hanya ko ya yi noma ko ya yi kasuwanci ko ya yi kiyo ko an ba shi kyauta ko ya gada da sauran hanyoyi da ake mallakan abu ya zama halal eh? ya ce wala ya adu ilallahi illa tsayi ba abin da ke hawa zuwa ga sama wurin allah sai abu mai tsarki kenan ka yi sadaka da abu na haramun ba zai je ba bare je sama za a bugo shi ya fado an gane wannan sai ke to fa inna Allah ya taqabbalu hadi yamini Allah kan karbi wannan dibino kwaya ɗayan da kai sadaka da hannunsa na dama to kaga bi yamini kaga Allah yana da hannu hannun ma akwai dama akwai hagu yace bi yamini wannan shine point din mu shine mahallu shahid din mu eh thumma yurabbi halu shahida idan ya karbi wannan kwayan dibino din Allah zai tattalinta ma wanda ya sadaka din bi mana ita kara masa ita kara masa eh kama yuraddi ahadukum fulwa kamar da ɗayan ku yake renon sa tun tana ɗaya ta aihu da zaki aihuwa ta zama garki to haka wannan dibino kwa in dai na kyakkyawan hanya ka samu to Allah zai rena maka shi ya zama ninkin ba an gane wannan yawwa hatta takuna mislal jabali har wannan dutsen sai ya kai kamar girman dutse dibino kwa ɗaya ba Allah ya ja renonsa an gane wannan sai ci gaba عن عبد الله بن دينار نعم. عن سعيد بن يسار نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب نعم سيدة. متفق عليه سيدة. وعن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير نعم. وأبو بكر نعم. يبلغ به النور جيد عن عن يمين الرحمن عن يمين الرحمن عز وجل to rahaman ta hannun dama mai rahama Allah ta yake ne ya tabbatar ma Allah ne hannu wakilta yadaihi yaminun yawwa wakilta yadaihi yaminun Allah yana da dama yana da hagu amma duk hannunsa kamar dama ne karfin su kai ni ne yanzu dama na ya fi hagun dina to amma Allah shi da daman da hagun duk ɗaya ne sai ce kilta ya dai ya menu hmm. dukkan su da dama da hagu kowace daidai suke wajen karfi an gane wannan dai الذين يعدلون في حكمهم وأهلي في حكمهم وأهليهم وما ولوا نعم ويجب على كل مسلم شغبا نعم فيجب على كل مسلم مؤمن بكتاب الله تعالى نعم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه نعم وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة جيد بغير تأويل ولا تحريف ولا تضليل نعم الله أعلم بنفسه منا ولا أو أو أو والله آه نعم wala wala ne ko ko au au ne oke au ne yawwa ne au ta harifin au ta badil yawwa na'am wallahu a'lamu bi nafsihi minna wa nabiyyuhu sallallahu alaihi wa sallama أعلم وأعرف بالله منا زيد فإثبات اليد لله تعالى لا يكون لا يكون تجسيما أبدا, أبدا نعم لأن الله تعالى هو الذي أثبت صفة اليد لنفسه دون أي تأويل تأويل أو ونبدأ ناني نتشبه فيجب على كل مسلم مؤمن يا زبا كان واجبي كون مسلمي مؤمني بكتاب الله تعالى ودي إيماني ده للتاج الله شيني القرآن وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما إيماني ده سنة من زن الله يا إيماني ده بغن الله أن يثبت لله ما أثبته لنفسه يتبتر ما الله ده أبن الله يتبتر ما كان صح wa asbatahu lahu rasulullahi sallallahu alaihi haqiqa da abinda manzo Allah ya tabbatar ma Allah dole ka tabbatar eh bi gairi ta'wilin ba tare da tawili ba au tahrifin ba tare da karkatar da ma'anar ba au tabdilin ba tare da canjawa da wani ra'ayi ba wallahu a'lamu bi nafsihi minna da Allah ya mu sanin kansa ko bai bi mu ba kai wa nabiyyu sallallahu a'lamu wa a'rafu minna Allah manzo Allah da kansa ya fi mu sanin Allah ko bai fi mu ba to shi kenan to tunda ya fi mu sani ya tabbatar ma Allah hannu mu me nama a ciki sai bi sai kuma ce samina wa ta'ana yace nace fa isbatul yadi lillahi ta'ala tabbatar da hannu ma Allah eh la yakunu tajsiman abada ba dai zanto cewa wai an bai ma Allah jiki irin namu ba hmm. a'a yadda ya faɗa aka muka faɗa ya ce yana da hannu mun ce yana da hannu ba mu faɗi yadda hannunsa yake ba ko girmansa ko sa ai ba mu faɗa ba a ce mun bai ma Allah jiki an gane wannan bi anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki huwa allazi asbata sifatal yadi li nafsihi Allah shi tabbatar da siffan hannu ga kansa biduni ayi ta'awili ko Allah bai wani tawili a cikin kawai yace yana da hannu to kenan an wuce wannan an gane wannan awwa sai na 21 akwai wata baiwar Allah ta zo ta musulunta muka ce to ta ta bakin kofa nan na mata kalmar shada mu yi gaba ya ta zo ta nan ya ta zo ta nan ya wata zo ta nan ta ga ta nan na malama muna jinki na cikin yawwa yawwa malama da wani addini kike ne wani kina jin hausa ko turanci ne inda kina jin hausa you ka hausa ok me da ce da wani addini kike kamun ki sha'awar cewar shiga musulunci kirista ne to kun gani ko kun gani ko muna taya ki murna eh, addinin musulunci ma'anansa shine kin yadda ba za ki bauta ma kowa ba sai Allah shi kadai annabi muhammadu kuma bawan Allah ne dan aikan Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci dan ya koya mana ni addinin yadda Allah yake so ba yadda mu muke so ba haka yanzu zan yi faɗi kalmar shahada sai ki faɗa tare da ni ki ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kin shaida baban bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah annabi muhammad ko manzon Allah ne kin yadda da wannan to kin zama musulma Kin zama musulma yanzu da mu da ke mun zama daya abinda kike yi a can baya ko mata fi mu ma dan yanzu fayil ta is clean yanzu fayil ta ba komai a ciki laifin da za ta yi yanzu ne shine da a rubuta amma duk abin da ta yi a baya can an goge al-islamu ya jibu ma qablahu idan mutum ya musulunta duk laifin da ya baya an goge sai wanda zai sake kuma sabo shine fresh shine da a rubuta masa so yanzu fayil ta is clean ka muna miki da nasiya ki ji tsoron Allah musulunci da yadda da zina ko shaye-shaye ko raware ko duk wasu abubuwa dai na corruption musulunci bai yadda da shi ba ki kokarin ki kame kanki in kina da aure to muna fata Allah sa musulmi mijin ke musulunci in kuma baki da aure Allah baki da miji na kwarai wanda zai koya miki addini ba ta da aure ko to Allah ya bata da miji na kwarai yawa Allah ya bata da miji na kwarai kar ya bata sokon musulmi ya zo yayi wani abin da ba daidai ba ta dauka musulunci haka yake a a musulunci za a umarni da zalunci ko ko abin sunan ki da wani suna da kike amfani da shi sunanta eh sunan da kike amfani da shi idan mu Esther to kina son zaki canja daga Esther ki canja wani suna idan kina zaki canja akwai sunan nake da yawa a musulunci sai ki zaba da kanki wanda kika ga hamsa jayi to hafsa Allah karfa musuluncin ki Allah ya hada mu da mu da ki a gidan aljanna Allah ya raba ki da dukkan wani sharri Jarrabawa da zai biyo a baya bayan kin musulunta Allah sa ki ya dauka mun sai idan mutum ya musulunta jarraba ta kan zo ko daga yan uwansa ko daga abokansa ko daga danginsa a kaurace maka a sa maka kafan zuka a zage ka mai yawa abin da ake maka ma a daina maka don dai a ga cewa ka bar shi wannan addini din to Allah ya karbawa miki gwiwa Allah sa duk wata jaraba da miki Allah sa ki ci wannan jarabawa waye ya zo da ita malaye ko ne ko sai a ku ci gaba da koya mata abin nan za ta yi sai ta je ta yi wankan shigan musulunci ba ba magana rago fa ba ba rago je kawai ta musulunta yanzu gobe da ta fi da azumi da ita fa eh yawa in ba akwai wani darura tare da ita ba da gobe ta da azumi da wato lokacin alfijir in kuma akwai darura ba za ta yi azumi ba amma za ta rama da za ta rama tun da yanzu musulma ce ko ni ya hau kanta yawwa to shi ke na Allah ya saka na Allah ya saka Allah raya hafsa ko da addinin musulunci na malam akwai mun ɗin ko ya cika ta cika to gobe insha Allah ina jin za mu tashi na ɗaya. أؤمن بأن لله قدمان أو قدما كي قدما نعم تو ina mai ja mana baki muna cikin suratul an'ami aya ta nan kwana ne kan ne aya na 150 za mu tashi 151 151 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نعم كهم متشغبا yanzu wannan baiwar Allah ta zo ta shiga musulunci me yake nuna muku me fahimtar ku musulunci addini wanda yake gaskiyansa a fili kuma ana shigansa wallahi ba cikin ba ne ba sau da yawa wata daya wata biyu da ga an zo mata da maza suna musulunta shin in interfaith don Allah ku gaya mutum ɗaya da da sun shigar musulunci ta hanyar da su ta interfaith abun bakin cikin sa shakka ma suke yi wa musulmin mm, kai abun bakin ciki suna cewa kafuran ma ku zauna a addinin ku daidai ne wannan sakon suke isarwa ko ba wannan sakon bane wala wannan sakon ne wala in aka biya mu yan interfaith ba ne musulunta wannan ba barna suke yi ba ne suna nuna musu daidai kuke ku zauna daidai kuke ko ba sakon da suke yi isarwa ba kenan fir da irin waɗannan mutane su sa wa musulmi rauni su karfafa ma waɗancan gwiwa cewa a daidai kuke addinin kuma addini ne bayan kuma Allah ce inna dina inda Allah islam addini a wurin Allah musulunci wa man yabtaki ghayra islami dinan wa lam yuqbal minhu wa huwa bil akhirati min al khasirin Allah ce addinin da ya yarda da shi bayan zuwan manzon Allah musulunci ne bayan musulunci Allah ba zai karbi kowane addini ba manzon Allah ya ga sahabinsa yace duk inda ka wuce kabarin kafiri ka tabbatar da yana wuta kawai kai manzon Allah ce wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu eh lam yu'min bima bima menene bima ji'tu bihi illa dakhala an-nar manzala ce na yi rantsuwa da wadda raina ke hannunsa ba wani kirista ko ba wani bai hude zai samu labari na cewa an aiko ni ya mutu da imani da ni face ya tafi wuta da nuwa ma arsalnaka illa ka fatan kafatan linnasi bashiran wa nazira Allah ce ba mu aiko ka ba sai daje zuwa ga menene to the all mankind duk mutane gabaki daya da fari da baki da bature da kowa to ku da kuke da wannan wai har ku je a ta ta sai sun cutar wannan dole dole ne yake wannan mummunar aqida la dole ne yake ta ko za mu bada rayuwa mu sai mun yake ta Allah ya mun yake wannan aqida an cutar da mu Allah sun cutar da mu kuma Allah ta dai mutane da yawa fa ni ban ga gana kace akan abu fa na bai bincike akai ah, ah, ne wallahi sun yi lodi wallahi sun yi lodi hmm. kasan salakunan gargajiya billahi alladhi la majuratu duk suna cikinta hmm. Allah majalisar suna ciki sai za ka ga lokacin kirkuma idan suka je wurinsu sukan kaɗe su da hannu biyu har sukan yi wake-wake ma irin na coci ko ba gane ba ne to satisfize hmm. ko ba ganin su gamsar da su ko ba gani ba ne kaga suna wakan coci Allah ka yi duniya na duniya eh, raddin da na mayar ma wannan waye sokoto ba su ambaci sunansa kun san cikin maganarsa yake shi a iya saninsa bai sani cewa mai alfarma ya ce kar a taba kowa a bari sai an je can za a gane mai gaskiya bai ce shi bai taɓa jin wannan ba sai ga hudu ba da na samu ta musa lukuwa ku je ku duba youtube ko bai sai da musa lukuwa ya tabbatar da wannan magana ce ya faɗa har ma ya hudu ba a kai cewa sai an je can za a gane mai gaskiya ku nemi hudu ba musa lukuwa to ya shi yanzu wannan ne da ke shi wannan malamin da ya fito ke karewa yake kare shi An yi za a hudu ba na ce ƙarya ne mu mun sani a sokoto akwai wannan na na ba da rafar da murtala sada to a he musa lukuma ma ya hudu ba ta musamman akan wannan hmm. kai har ma ya kara da cewa in ma kana son ka gan shi in ran lahadi ne ba za ka gan shi ba saboda yana hutu ka je ka yi mana ranar lahadi ba ka gan shi ba yana tayan hutu shi ne musa lokaci kana taya su hutu A ƙidar waye wannan shi duk yadda kai da shi ba dai ba kafin on sunday ba a kai an mana illa ba ah, Allah ya mana illa Allah an mana illa sarakuna mu duk abin da ya zo an foliyo ta zo daga wajen turan akwai kuɗi su shiga in intanet ta zo su shiga in ƙeci ya zo su shiga korona in ta zo su shiga komin da da samu kuɗi to su ne masu tallatawa ba sa tara malamai hmm. su ji wannan abin da ya zo daga wajen tura wannan me ingancinsa daidai ne mushi ba ruwansu ba ruwansu kuma tunaninsu ne za su samu kawai ne za su samu magana ta ta kare ba ruwansu sai za ga turanin suke albali sun kame shugabanninmu sai dai kawai sun aiko da saƙo ana aiwatarwa tuwan kama shugaban kai rakai eh. ba ta sa tara malamai ga wata matsala ta zo mana daga amerika ko daga ingila ko daga ina ne shin malamai me matsayin wannan ga musulunci shin zai taba addinin mu zai taba aqidar mu ba sa wannan a sakamakon an mana babbar illa Allah ya sa kuna su ji wannan magana nake bara wallahi sun san gaskiya nake faɗa wallahi sun sani wallahi sun sani an mana illa su malaman su kuma na jikin su matattu matattu ba sa aiki ma addini kawai su ma din su suke du kuma sai kamata zama gaiti nasu su ya kamata zama gaiti nasu ran kai dade wannan abu ba ya da kyau daga ga kun da yake shi ran kai dade bai da kyau ya saba ma aya kaza ya saba ma hadisi kaza ya saba aqidar mu ba sa wannan ba sa wannan sai za ga yau wallahi wallahi barnar da take cikin shugabannin mu aka tona maka ita sai kai kuka tawara su ba su da ilimin addini kuma waɗanda suke jikin su wanda ana ganin wai masu ilimin addini ne maciya amana ne ana halin da muke ciki kenan wallahi an mana illa zan maka wallahi an mana illa eh za kawai jarraba mu da jarraba nan ba yana ga maka a Najeriya bane ba Duniya musulmi ga baki da har kasashen laraba abin da ke faruwa kenan sai ya ga duk wata musiba ya kan musulmi take duk musiba yau in ka ga yan gudun hijira in ka bincika musulmi ne in ka jo da ake kashe su ake koran su a kasar su musulmi ne in ka ji cewa dan ta'adda yau to musulmi masu da kansu ba sa kiran kansu yan ta'adda ko ba ka bari yanzu yau inda zaka jawo wata aya ka fassara kai kar ma ka jawo ayar ka bata kai likimo ka kawo bayaninta da hausa karka ce aya ce billahi lalzi na dan intanet ya ce ba dan ta'adda hmm, Allah ya gaya maka in ka karanta masa aya ne to jin nauyin ayan shi ne kawai zai dan ɗan sassauta maka amma da karka jawo ayar karka faɗi larabcin kar ba ka ce aya ce ka ce kawai a ah, ai mu a matsayinmu na musulmi ba mu yadda da kowane kashiri ba hmm. mu tsakaninmu da kafirai gaba ya ce to kashi dan ta'adda kuma aya ce ko ba aya ba ce ayoyi ne ma ayoyi ne ma ya yi ladina abu la tattashi zuwa duwi wa duwa kuma auliya turkuna ilayi turku wadda wa kad ma bima ja'akum akwai bambanci hmm. eh, haka ne Allah shi ne eh, Allah ya sauka na'am amin go ahead yan boko yan boko a a'a hatta wanda suke samun mukamai manta ba ko ta na 2018 sun muka je nan area office muka ta bugawa da su akan wani aya da kuma wai ka wai gidan rediyon ma ta gidan rediyon ma gidan rediyon ma to kaje wa me yasa kake eh, arna a dakata ai anan ma akwai gwamnan da yake in ka ce ma arne arne za kai kai na gidan yari to dan yin tafiyar ne shi ma dan yin tafiyar ne ko gumman manta ne dan yin tafiyar ne kai reference din da shi wannan na Sokoto ya bayar ai maganan da ya ce ya ambaci sunan wani malami ya ce abokinsa ne ba a kwana ɗaya kwana biyu sai sun yi communication ya wanke shi to billahi allazi la ilaha illa huwa wannan shi ya kira ni akan kungiyar interpret na je kaduna sau eh, saboda sau biyu shi ya kira ni kuma ya zo har nan kuma su suka tallata ta kai ga yanzu bidiyo ɗinsa saboda yake bayani ya je Amurka ya je ina na interpret amma ga shi na sokoto ya wanke shi kuma ya zo nan kuma shi ya gace interpret a kaduna amma lokacin bai nuna mun ba amma ni da ina sai na gano eh ganin nan ta ce kan ko gane bane har nan ya zo zuwa zama biyu amma kai yanzu ka zo ka wanke shi da rashin tsoron Allah ka ce abokin ka ne da zaro mu da abokin ka sai me rashin tsoron Allah sai wanke shi wai wai bai san shi da wannan akida ba wallahi ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah kuma za ka hadu da Allah ni na ce maka ni shi ya kai da yana da rai ya ce da ya ce da shi ya kai ne ya kira ni Kaduna na je ba kuma ya ce bai zo nan ba amma ka zo ka wanke shi ka ce bai ciki to zuwa suke ciki shi waye wannan a shafashi kuma waye bai san shi ba da cewa su ne shugaban interpret duk duniya bai san shi ba yana boyewa ne ba yanzu shiga youtube kofin za ka ga inda yake rungumar su yana rike da hannun wata layi ai mana illa fa Allah ya mana illa kawai sai dai mu roƙi Allah an mana illa Allah ya mana illa ka san duk wata al'umma ana son a cita da yaƙi to da 'ya'yanta ake ci da ɗan gari kan ci gari yanzu amma da aka yi mana kenan ba za a tunkare mu gaba da gaba ba amma za a ɗauki waɗansu daga cikinmu a yi amfani da su su ɓata addinin ba za ta tsare kuma shi kenan in ka yi magana ce ni ma musulmi ne ko ba ka bane in ka ce a'a musulunci ka koyar ta kai dan ta'adda ne kai dan tsanani ne ko ba za ka yi mana wani kenan sunna manzo Allah ta zama ta'addanci a wurin su ko ba haka ba Allah ka tsare ba ƴaƴanmu da ake riba eh. kai su Amerika mu da ke su ma idan an je wani illin ne shi ma ah, ah, ah. a nan na taɓa ga ma ɗalibin da na taɓa koyar da shi ya je Amerika suka dawo yace mu wallahi musu suke yi da abokansu musulmai cewa wai da mu da arna ba san wa yake kan daidai ba a nan a nan ba wani babban a nan garin da ya ce da kiristanci da musulunci duk ne ba da daɗewa ya ce ba lahira da mamaci a nan ba ba na ce maka kai kusan gwamnoninmu da shugaban duk kun zai yan intanet da ba kai da kake magana wa yaran suke a amerika wanda ya kashe sarki faisal na saudi bai waye ne kan ne waye ba dan wansa bane a ina aka ci tsamasa kashe shi kuma daga ina ke amerika ya dawo ya kashe shi saboda faisal shine abin da gaddafi ya nemi a yi aka ƙi ya ji haushi ya fita daga rabitatul arabiya ƙungiyar haɗa kan kasashen larabawa ya dawo a cikin african union ko ba ka bane mai gaddafi ya nema su suka ƙi wala faisal ya yi tun a 1960 ya yi aiwatar da shi gaddafi ya nemi cewa mu musulmi Allah ya ba mu arziki na man fetur wanda bai biyo kowa irin wannan ba a duniya to wannan makami ne mu amfani da wannan makami mai yaƙi mu da su shi yace menene ce mu sa musu takunkumi mu kesayar musu da man mu in suka auka ma wata ƙasa ko kuma ga za su yi wani abu da ya shafi interest mu. duk laraba suka bujire masa suka ki suka goyi bayan amerika to faisal a wancan wala shi ne ya sa takunkumi ma kasashen larabawa ya kasiyar musu da mai a turawa ya kasiyar musu da mai yace tunda kuna goyon bayan yahudawa suna kashe yan uwan musulmi suna kashe yan uwan larabawa a Falasɗinu ba za mu sayar muku da mai ba hmm. dalilin da ya sa kenan Amurka ta yi kutun kutun aka zo a kashe shi kuma da ɗanɗan babban sai zo kashe shi rana ka zai harbe shi da bindiga lokacin ma ministan mai na kuwait ma yana yana zaune gashi ga kujera gashi kujera ya harbe tesar bayan ya harbe shi zaka ce wai yana tabon hankali haka ce wai yana tabon hankali shi kenan shi ke aka manna masa hauka amma duk haukansa bai kashe kowa ba sai sai salko kuma ma da ya zo shiga da fiswar nan kusan ta da ya shiga da ita a ina ma ya samu a'a samun filta kuma wani abu ne amma hanyar da gasar tsaro na shugaban kasa kuwa ai amfani ya yi da dama sun da shi ɗan sarauta ne dan gidan sarauta ne lokacin da janar tsaro su go da ɗan jarida na wanda za a ɗauki hirar da za a yi tsakanin faisal da ministan mai na Kuwait sai ya shiga cikinsu ya sake kaji da ya samu dama kenan hmm. shi ne ya je harbe shi da rana kaji abin da ya faru shi da aka ce wanda zai wannan dabara ya yi wannan opportunity ya yi wannan opportunity kuma bai da hankali wai bai da hankali in mahaukaci na yi a yaka kawai da fito kawai kowa yana kallon sa kai kafin shi ma da kashe mutane da yawa ne mahaukacin ne in dai mahaukacin ya kamata hukunsa ta zai kashe mutane da yawa kafin ya zo ya kan mai uwa da kan mai uwa da yake yanzu mahaukacin kare in ya zo ciro zaɓe yake kare ma mahaukaci bai zaɓe duk wanda za mu hanya zai gaɓa ne gaza ya gaza ba dai na gaza kuma sai an buge shi oh ka ji yawa da hankalin mutane wai wai wai ba wai ma hukuci tun ma baka ma kashi likita bai auna shi ba yan gidan sauran suka bada bada labari wanda aka rake da su wai wai wai wai wai bai da hankali tun ba ba je wajen sakatar ya gwada kwakwalwarsa ba sun yi takin decision saboda dama abu ne kullalle ai tafiya yaran mu zuwa kasashen tura karatun nan Allah akwai illa ciki ba ya kamata mu sani Allah gafarta mana eh eh wannan yana da ah, ba na na ga wannan program din ba greeting from America na sani ba ah. amma ka san wannan cewa free ake yi free of charge to mu yanzu ba bai samu aika da wani karatu na minti 15 ba sai mun biya amma ga greatest for america free kuma akwai repeating program din hanyar yi malam an fa mana illa fa malam Allah ya mana illa ya dai kawai Allah gafarta mana Allah ya mana illa Allah ya mana illa ana ya kanmu da yan uwan mu hmm. yawa ka san dama bishiya da da gatari ake sare ta hmm. qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ita ce ce Allah ya ce mazala ka gaya musu ku taho in karanta muku abin da Allah ya haramta a gare ku malamai da suna ce wanda yake so ya ga wasiyan Allah ga al'umma ga mutane na duniya su karanta wannan aya da wata ke biyo mata na farko Allah ta shirku zihi kar Allah da komai Mm. sai abu komi ya shiga mutum ne aljanna dabba kowaye kara da Allah da shi ɗaya kenan wa bil walidaini na iyaye kuma kyautata musu kyautatawa ba a bauta musu ba kaji kyautatawa abinci magani wurin kwanciya sutura suna bukata nawa kenan mm. wala tattulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴan ku don tsoron talauci kar ku yi family planning family planning mana yiwa to ai kashe ƴaƴa ne kashe ƴaƴa ne family planning to ko da yake yanzu ai ka san da suna cewa terminating of birth terminating of birth hana aihuwa da suka ga an gano suka ce family planning to duk wacce manufar ce la ibrata bil musammayat al ibratu bil haqa'iq dan kun canja masa suna ba mun gano ku dan ka canja interface suna ka ce interface dialogue sai ba dialogue ake yi ba dialogue dawa dialogue dawa ah. amma da dan tazara samu aire ni jariri wani ya tuya tuya wannan ba laifi amma ita abilitin wai don tsoron talauci ah. babu zuku kun wa iyyahum lace mu muke azurta su da ƴaƴan naku da ku muke ba abinci ba karfin ku ba wayan ku ba haka nan Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaq imlaq shine talauci hmm. kada tsoron talauci da sa ku kashe ƴaƴan ku ko maza ko mata an gane wannan wato family planning kenan hmm. kararan kana so ka gane hmm. ko kuma ba mu ce family planning ba mu ce birth termination termination of birth hana aihuwa eh to sai Allah ce narzuqukum wa iyyahum da ku da ƴaƴan naku Allah ce ni nake ba ku abinci ko gane bane don Allah ke ba abinci kai ne naka kuma duk dabaran ka duk iya neman kan Allah bai baka ba ka samu ba eh sai Allah ce wala taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma batan duk wani alfasha ku nisance shi zina alfasha ne luwaɗi alfasha ne sata albasha ne kisan kai ba gaira ba dalili albasha ne ƙarya albasha ne 419 albasha ne kidnapping bandit duk albasha ne shaye-shaye ta shi Thank <laughs> you. akwai magana a bakinku akwai magana eh, akwai magana eh, ma zahara mina wa ma bada da na fili da na ɓoye, alfasha kowace ne ko a fili ko a ɓoye. wala taqtulun na lati haramar Allah illa bil kar ku kashe rai wadda Allah ya haramta kashewa sai dai bisa gaskiya bisa gaskiya in ya kashe a kashe shi ko ya ridda ya bar addini a kashe shi ko ya yi zina ya taɓa aure a jefe shi shikenan illa bil haqq kenan sai wanda shari'a ta kashe an gane wannan zalikum wasakum bihi la'allakum ta'aqilun menene ta'aqilun da wannan ne Allah yake muku wasiya ko za ku hankalta ku ji tsoron sa ku bi shari'ar sa to Allah ka sa mu cikin masu hankali masu bin ka. mun kwana aya ta 151 gobe insha Allah ta da 52 mana karanta mana tambayoyi lokacin ya yi sauran tafiya ko dan musuluntan wannan ne ya ga lokacin ya yi sauran eh, Eh, eh ko da ke an yi bayani an yi bayani ci gaba ah, assalamu alaikum wa rahmatullah wannan wata mace ce take tambaya cewa mai matsayin mata da ta shiga itikafi sai al'ada ta zo mata zai matsayin kafinta. duk matar da ta shiga itikafi al'ada ya zo mata kawai sai ta fita ta fita daga itikafi shi kenan idan kwanakin da ta ɗiba har lokacin da ta gama al'adanta ba su kare ba tana dama ta dawon ta yi tsarki idan kuma kwanakin sun kare shi kiranta ta ba komai a kanta ba ka fara ba komai ta samu iya ladan da ta yi yan ɗaya ne yan mamine ne shi kenan kawai ba a yi tikafi da al'ada eh, shi ne kawai nan wannan kuma ya tambaya mai itikafi wanda bai da iyali kuma wanda zai kawo masa abinci zai iya fita ya je ya sayo abinci ya zai ci ya sayo ban gane ba ya sayo ko ya nemo ya za ka ka shiga itikafi ko baka da abin da aka ci eh? itikafi ai shine lizimtar masallaci to bai ta yi da ka lizimci masallaci za ka je neman abinci in ba da abinci tafi neman abinci su kawai bari shi lokacin da Allah ya wada sai ka ce dole lokacin da Allah ya wada ta sai ka zo kai yawa ka zo kai yawa da ma a ce zai je dauko abincin ne zo ya ci ba mai kawo masa za a dafa za a yi komai to wannan kai ya halatta mutum ya fita dan ya dai neman abinci ya je ya dauko ba wai fita nema ba eh to misali yanzu ya tafi ko dugo tun safe sai yamma ya dawo kenan da eh. <laughs> wannan ne itikafi ne eh. Eh, ai ko ma'aikacin gwamnati ne bai halatta ba shiga itikali ba sai in ya dauki hutu wanda ya dauki hutu sai ya zo ya shiga amma ka ji aikin gwamnati ka dawo kuma kana itikafi ka ga zai yi tun da shi lizimtar masallaci ne don ibada don ba za ka samu ka lizimci masallaci kaga ma'anan ba ta cika ba na'am ci gaba a idan iya zuwa siyo mana in ba kama su zai iya zo kawai ci yi zai iya zuwa dama da neman magani da neman abinci zai iya zuwa siyo magani in bai da lafiya ya zo ya sha ba laifi abincin ma dai so ne kawai zai ci wannan babu laifi amma ba ta aikin da ke awoyi ba kuma can shi ne nan an kuma na tambayar wai ya halatta ya mutum ya gayyaci wanda ba musulmi ba su zo su yi buɗa baki tare ban ji ba malam ma ban kamar ya halatta mutum musulmi da azumi ke gayyaci wanda ba musulmi ba su zo su yi buɗe baki tare da zai buɗe to me yake nufi da gace zo buɗe ya zo buɗe baki mu dai musamman za Allah yana haka ba mu maza Allah musa wanda yake gayyata musulmi har ma ya faɗi cewa wanda ya ciyar da mai azumi za a ba shi kwatankwacin ladansa to ni ban san inda aka samu cewa ka je gaice wanda ba musulmi zai ku yi buɗe baki to shi ma buɗe bakin zai yi shi ma bude bakin da yi shi ya yi azumi ne me yasa musulmi suke war duk wani intafet ne ba karka da wannan wani intafet ne ba intafet ne ba mutane suke fita wani haka da wala intafet ne a wala intafet ne karka ce wani abu ka je kaduna ka je shi ba sa yi a kaduna suna yi sai a gayyato da ba musulmi zo masallaci a yi bude baki da su amma da zaka tambaye su ganye ta zo ka za ka yi buɗe bakin nan shin su ma buɗe baki suka yi sun yi azumi ne ko mazala wa yake a ciyar na bude baki ba mai azumi ba su ya gani to da ba mai azumi ba ai na yana cin tambayar da yammu ina tambayar da shi shirya shirya musu tunda ake gayyato mai azumi ne aka ce in ka ci da shi za a baka kwatankwacin ladan azumin su ba da a rage masa ba to ina ka samu gayyato da wanda bai azumi almubazaranci ko ko haɗin kai ya <laughs> kai eh, to ya eh, ka suke ba haɗin kai to haɗin kan da kuke so kuwa da mazala bai yi ba mazala ya zauna da yahuda a madina ya taɓa gaito cikin azumi cewa su su yi buɗe baki don haɗin kai me ku ce saba manzon annabin ku ne don iskanci da wani iskanci ne wallahi wallahi tala iskanci ne ku saba manzon Allah karara kuna rusa musulunci kuna rusa da musulunci son haɗin ku kun kai manzon Allah hikiman ku ya kai na manzon Allah Allah sawaka masaudi ya yi gaskiya ya ce za a rika warware sunan maza Allah ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma na abin da suke kenan ɗaya bayan sunan maza da kawai da ana shigowa da sababbin abubuwa yi eh, a rika shigowa da sababbin abubuwa har a wayi gari addinin ya zama sai suna kamar yadda su ma yanzu addinin sai zama suna in ka dubi abin da annabi Isa da Musa kan sai ka samu kusan babu ko ba shi bane an canja to wallahi kun ga addinin mun nan in malaman sunna suka ja baki suka yi shiru wallahi ba da daɗewa ba sai addinin ya zama sunan musulunci amma abin da ke ciki bane abin da ake ba musulunci bane da aka dole mu tashi tsaye kafin Allah dan kwanan da aka ba mu a karba yan ba kuma su sa su abin da su yi ko ba haka bane amma wallahi addini nan ana son a bata shi ana son a bata shi ga baki daya da sababbin abubuwa har ta kai ma muna ganin manzo Allah ba daidai ba mu ne daidai da yanzu wani yanzu kaman wanda yace bari ya gayyato da ba musulunci su bude baki kamar yana nuna shi manzo Allah bai da hikima shi manzo Allah ba mai son haɗin kai bane shi manzo Allah bai gano ba yadda za ya jawo hankalin wani gashi ya zauna da yahudawa baya gayyatar su kawai sai dai gayyaci musulmi a sha ruwa a dinnan amma yanzu kuma a lokacin ma baka dubi karancin musulmi a madina lokacin ne suke bukata in ma haɗin kan ne su samu karancin musulmi dubi yawan yahudawa sun daɗe shekaru aru aru kafin zuwan manzon Allah to wane ne haɗin kai yayin haɗin kai haɗin kai manzala ko mu sai da kai yau kana cikin gabasinka musulmi kudinka musulmi arewanka musulmi har damanka musulmi duk musulmi suke kewaye da kai amma saboda kai dan iska ne duk baka gode ma Allah ba wai sai ka nemi haɗin kan wani shara wani datti ka shigo da shi masallaci wato musulmi aqidarsa ta lalace zai iya yin komai ya ci gyaran Allah ya ci gyaran annabinsa ya ci gyaran littafinsa ma ƙura'ani eh? eh? mutuka za sana hati sanar jasad kullu idan masalar jasad kullu maza la da ce jiki mutu akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci Ya ce ku saurara ita ce menene zuciya to zuciya na in ta taɓo in aƙida ta taɓo jiki ya lalace ya ga mutum kamar mai hankali sai ka samu dabba ne kai bar mu kal al'an bar mu adal sai har da malamai ko da ke kun san malaman nan ne ba ke kyawun kasar da nake musu majoratin su ba wai sun shiga wannan abu wai da hakikan dan a rusa musulunci bane a kwaɗayin abun duniya ne saboda abin da ake samu ya kai su har ma za a rusa musuluncin ba su sani ba amma wala ni ba wai ina ce wai kyan zargin musu wai suna shiga wai a rusa musulunci ai sun san ba wani addinin da ya kai musulunci sun san kuma cewa ba musulunci kai bauta zaka tafi sun san wannan to da wannan ni ina gini akan cewa ba suna yi don su rusa musulunci ba ne a kwaɗayi ne ya kai su da son gamsar da wasu ko iyayen gidansu ko sarakunansu ko abokansu ko 'yan bokonsu an gama zance Allah shi ne su ne Allah su ne Allah su ne kawo mana abu Allah su ne Allah waka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka su